ɗana na gaskiya ya mutu to ai shine abin da ya dan kai to amma na ce babana eh abin wanda nake nufi alhaji mansur wani alhaji mansur alhaji mansur da kika sani uban yaron nan to to to to na ji aminin ka alhamdulillah to ai wannan zakka ce ya fitar ya bani na aure ba ya gida an kushe kuɗin ma kina mamaki ne zai abin da yake dan ya bin wannan ko? eh gaskiya mai gida mu dan yawa suka yi saurara mana zan ki bayani dan tarin dari ya zuwa yanzu kin san abin da sai so na ba ko da ba ki ya lullube ni yau gaskiya kan me ya hmm. burge ni gaskiya da abin da zaka siyo mana zaguwa a zuwa ɗan samu kuɗin kallon nan da ɗan barkono a da ka yi ta malam gaskiya ka ke dai abin da nake so da ke ke salatin annabi sallallahu alaihi wa wasallama kuma zan je da shi kenan shi ko Allah wannan abu da daɗin ji yake Allah ya saka mu da alheri Allah ya saka da alheri wannan bawan Allah Allah ya da inda ya da kuma ba ta bayar da shi ba amma ba a da gida ba irin da alheri ba ta wasu ba Allah wala yana adami da ka daddare babu komai Allah zai ba kuma abin da nake so da ku haɗa kanu kun ji Allah kanu da wasu sha'ibu wato suna da kokari makaranta sai dai kuma shi sha'ibu ya sha bambam da makarantar ya dole ne su bambanta tun da wurin da suke kowace irin makarantar da yake da kada da a ba kuma ina da tunani damar mai da dauki shi wannan mu hada su dan su karatu waje ba da daya gaba yanzu saka da wannan ai ba wannan wannan ai ba wannan ba ko da ba ko da ba abin da yake mu Allah ne zuciya ka Allah ne nan wani ana a taimaka da ya Allah ya san ko Allah ya san Allah taimaka Allah Allah sosai sosai ka wanke shi yadda ya kamata fuskar su uku ina fata kun fuskanta da zan kawo muku gaba ba sai na ji kun haɗe wannan kun ji ba? sai nan sarkin yara sannan ban da abinci wannan ai shi ne kadan tun daga yanzu ba mu koya wa yara mu sanin Allah ba sai yaushe abin da ya kamata kenan yanzu ya kamata mu janyo su fita da mu da wasu sai su umarci yaro yana da yaran ta sa nake ja su da ran ka watsar da shi shi ma ya girma sai gune ka Zainab? Na'am eh, mama. Kin ji abin da yaran nan suke faɗa kuwa? Ina jin su. Ba mamaki ko alaji ne bai da lafiya ko kuma shirman yaran nan ne. Kai Zainab. Waɗannan yaran ba za su yi karyawa ba shirman su ne. Ina jin da yau take yaron ba shi da lafiya don haka barin tashi kan hukuncin zuwa wajen aiki zan biya dubu shi eh, ya kamata gaskiya kan ah, to sai ka da mai gida abin da nan wanke ya kamata mu je asibiti a duba lafiya Bari in je in kira su.

shi gaba da kwanka da taimakon talaka. domin to a bakin zai da shekarar ta zo ta zo ne cikin jijiji in ka je wani ce ka dawo gobe in ka kuma ba samun su haka ba wasu kuma in ka je suna hango ka sai su goya to duk da dai irin mukan tone shi sa matattara na cewa bari dan kyale su zuwa wani lokaci amma ina nan tunani a zan musu kamun kaza kuma jirgin su ya san wancan lokacin da na biya kuɗin makarantar yaran nan saboda haka ba na son a dinga taɓa kuɗin su yake ajiye tun da ka san marayu ne saboda da ni ya damu gaskiya da kuɗin makarantar nan nasu ya hajiya Allah jiga alajin nasar mm. ai in haka ne hajiya ki sha ruwan sanyi matsala in Allah ya da zan biya ai wannan ba wani abin nan bane in Allah ya da zan biya wannan ba ta Thank you. ce da ba ka ita wanda za ta amfane mu haka nake son ki ita waje dama ina da dangane da dukiyar yaran nan ce ni dare ni nake tuzu wuta ni nake ta sama da ƙasa safa da marwa da akan wannan dukiya shi ni shi yasa nake da shi wani nan ɗan wani abu a ciki to juya kuma kan wannan ba daidai ba ne mala sakar wannan na san sai kin kawo min cikas wallahi da ban na sani shi sa muke shawara da kwakwalwa ta saboda na san kunya ta kafta da an wani kai da maka ba gaskiya ba shi yasa da man nake tunani ba na san ga miki amma na ga miki amma na san na da miki kuma ki shawara miki <laughs> malam manya shi ne daga wannan maganar ta ce za ka min kisha to in dai akan wannan magana ce sai dai duk kishiya da za ka yi ka yi min ba zan fasa gaya maka gaskiya matukar muna tare da ka sai dai na yi to ka yi da yawa Thank you. wacce alhaji mansur ya mutu ya bari kaga dai duka da nama da suna hannuna dan haka nake tunani zan iya dan sarrafa kwarai kuwa ai wannan ai ya ma wuce a ce za ka yi shawara ai kawai ka ja dukiya ka ja jari ka jalauta ta kai ma ka samu abin da ya samu daidai naka ka ga shi kenan ko da yara sun girma shi kenan ka samu naka zai haka nake son shawara gare ka ana bayani wala da haka nake so ni na gani haka na gani yana haka nan na jaɗe dukiya a banki ba wani abu ai malamin ka ja jari kawai ka ja jari kawai ka jalauta kafin yara su girma kai ma ka tsira da naka wannan shi da bayani amma na ji daɗin wannan shara ta da eh, Allah ma da lana gode ma da lana gode dan haka bari in baka na ce fito hada da Allah mala ina wannan ba mu na san wannan ai ai ce ma da lana da lana ai ka jajani kai ba wani abu wallahi kar ka ji komai na gode ai ita dukiya ta kowa ce eh, shi ya buga mu ai haka yake a da ba wani mana na gode ai ka jajani ina kana gani sauran da bayanan sai mun haɗu to a huta lafiya a jajari mana hannu a da wani Thank you. Thank you. شفاء mutlaka musulmanlar. Kasım'da bakmalar. Hacı Kerem için zevk kıvarda mukayyren. Yanzan şu bilgilerine seni selam. Hacı bilgiler, kakana bilgiler. Ama ina da wata shiga hakkina ina da damar da zan yi magana. In za ta kai matsayin da za ka nuna yaron dare, har ka fara ma yaron dare, to ni ba abin da zai ce idan ka fara, sai ce ki? saboda haka ni ya kamata a da daga dama da ba ki zero rashin kuma ta kai da haka ni za ki ga wannan magana Rosa, makaranta muke, an koro mu mm. makaranta. An koro? Gariya? Saboda ban biya kuɗin makaranta ba kuma sun wani baya zuwa taron iyayen eh to gaskiya wasu ma ai makarantar ta kuce ta kuma tsada na tare a ce an samu ɗan mulmuli ciya ko kyau bayan kuma bita ce kuɗin gadon yana wajen ta eh, to ai abinda nake so ka bani shi a da ke ai da ni yanzu ɗan abin da kuke da shi ne ya sai ku kira kuma amma ba kuma za a taimaka mu. kamar ba ku kuma kullum Allah zai taimaka mu. ya dace ba mu samu yi mata ma in dai ka sa aiki sai ranka ya zo da dace. Ba ƙarin ya ta ƙarin ya ƙare. Ai shi kenan. Ya kuma farko je. To ya kamata a je a siyo. To yi ƙoƙarin ta hanyar

to sai na da lafiya da dan da dan mun tsire ka sai da kudin da Allah da ba ni ya yi abinki na zo ya ce na gaishe shi ma kuma zai zo gaishe amsa lafiya shi hajiya sai yadda ne da shi sai na ce da shi a cikin gidan nan hajiya na da wani danta duk bai dame ni ba abin da ya dame ni alaji shi na ke a hannuna in gaya miki sai abin da na ce shi za a cikin gidan nan kuma shi za a yi wannan magana ta ki haka take yar uwa amma kin san hausa sun ce in kana da kyau to ka kara da wanka gaskiya ne ga ayyana ki kanana ne ba haka kamata ki buɗe ido kina ganin su ba bane gaskiya ne kamata ki tashi tsaye ki kare su tare da ke kanki da shirin waccan bakar annabiniya munafuka to ai yanzu ka sani ni a gidan malamai na kwana malaman garin nan babu wanda bai san na ba har idan dai ya san aiki yake na gaskiya hmm. an gaya miki malami ma yana ba ma ba ya ba tura nake da kuɗi gari gari a je mun wata duk wata ƙasa da kika sani in je na san malami ne ƙarfi ne wanda idan na ce ya mallaka mun alaji na ce ebo mun ruwa zai ebo mun akuje ka to duk sai mun gaya miki duk wani malami ya gaya miki na riga na ce ƴaƴana a gyara suke ba ma wani wanda zai musu asiri balle ya shige su balle kuma ni na. to ne ya zan tafi a zan haɓa wallahi kin san um, da zai sha'anin ka da kan ganin za ka ga da ka shafa ɗauko mu to ba a ji a kudin mota <laughs> ba ɗan shi kenan da ka ɗan yi haɗin za mu ɗan yaga

amma da can kuma na san da muke bayan ba to yi mun bayani ne hana ka zuwa su masa an zama jarida an zama jarida to ya bana ake yi ka da lafiya lafiya ko ta nan ko tana ɗakin ta wajen jin kira maka ta na zarta hm. Deixa akwai mai dangane sai a ga dama kullum kawai dai ana ne ka duro shin zuwa ga idan Usman ne bayan baya da nasa wallahi ka san Usman ne ya zo mun bayan gida Ina san asibiti kuma ayyuka su masa yawa shi yasa ina Zainabun da mahaifin naka suna na kalan wannan mata ce inda take ina ansa amma ka wasu da ne kuma muna da yasa ko insha Allah bari ba ku su ta da su ka je gida

a haka ma za ki ce mini ke ni rashin kunya ke gaya miki ta ishe ni kin ji ko rashin kunya ki ta ishe ni to ta abin da sai ki saura kuma me kuma na zuba kika sake zuba min ruwan tattasai na zuba yau ku sai na ga uban da ya daure miki ashe ba ki da kunya eh ashe ke haka kike ba wa alifa ko Zainab ina leju wannan wani

in haƙura mana ba zai abla ake a cikin gidan da ya da waje ba ba ya dinga mana ta zauna ta haifi ɗaya biyu har yanzu zauna a matsayin yada ba ka ɗaure mata gindi a cikin gidan da ana ba ta da hankali wallahi ka kashe ta zaki wanda ya za a yi kashe ta amma wallahi ni ba zan iya haƙuri da yaro na bai ƙarshen haƙuri na ƙare a cikin gidan to to dan haka to tun da ƙarshen ya ƙare me kike nufi wannan abin da kake nufi ai shi nake nufi kawai eh, lalle hankali na ya cinye mutuncin ya tare Allah na gode maka ai wannan ta fi nono fari abin alhamdulillah sai me sai ka kana ta ta ta ai Allah gidan ina ina cikin gidan ni na zama muku mutu tare da kafa ta takalmin ka za ko ta kuma na ko na yanzu ma da da soyayya Baba ni dama zama hakuri nake da shi tun lokacin da ya nemi ya juya dukiya eh, yaran nan marayu na ke da shi ke ya ɗauki karan tsana da ɗora mini ta daina kuka. To, ita dai gaskiya ɗaya take. Daga ƙinta kuma sai ɓata. Tun da haka ta faru, ke sai ki ta Ni kuma zan je in same shi. Malam, me za ka je ka same shi kai? ya. Kadın ben ama her yerlerden karan karşı. Dedi ki abi hasarlı be. Kulaklarını karanla. Kulağını duyuyor bana ya. Kaka. Nikin ya zama hakuri nake a gidan nan. Domin ka ga yadda yadda wannan baka ana ta sani bakin jina gidan nan. Mutum da girma su amma mutu duk a ta haƙuri ka yi haƙuri ita mahaifiyarka ita mace mu kuma mu ci gaba da addu'a mu ta fatan Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira amin a ta haƙuri Assalamu alaikum. Wa alaikum Ya bismillah yana bismillah yana ya san da zuwa ne na karar da ita za ta kashe ya bari mare mai yarinya ne ya kama ta za ta ba don Allah ya sa na ji ba da wasu zai zantar da gawa amma zainabu ba ta kyauta ba gaskiya zainabu ba ta kyauta ba a dalilin haka yasa na ce ta tafiya ta gida wannan kai daidai ya haka haka ne wani da na ce ai gaba ga sanar da yawa wannan kai daidai ai gaba ai daidai ai abin da nake so nuna ma shi talaka fa ko a tandun mai ka sa shi haka za ka samu shi domin talaka bai gaji arziki ba ai yi hakuri ma wallahi yi hakuri wallahi malam don haka nake son don haka nake son shawara da eh, shi talaka a kowane lokaci ba ta gaji arziki ba ne ba magana talaka talakawa hmm, rashin gaji arziki ne yasa tuzo ne ba tsar ma da ba za ta biyayya ga mijinta ba ai ba ta da amfani Ba shi kansa sirrin aure ai biyayya ne ba ba ta kyauta ba wannan kai yanzu dai yanzu dai yanzu dai na jefar da mangoro na huta da wani eh, wannan yayi daidai ya haji daman abin da ya kani kenan don ki so in sanar da kai don karka ke eh, na bude ba ni ba na gaya ma ba wannan kai dai da haka mun tafiya da ai duk wanda ya san mutuncin sa da ba ai haka ne kai shi ne ai shi ne ina fata dai ba wata matsala kai eh, ya ne ba abu da eh, Allah ya saka da Allah ya saka da to madallafa kuma wannan abu yayi daidai eh yayi daidai eh mun ya to insha Allah insha Allah huta lafiya Alan Bakar Alan Bakar mai Alhaji Haruna mun san shi ba sanin shi yawa Malam Bakar ina raba ka da kiwon akuya kana ta kyallata yau bawan Allah nan ka fa sani cewa dumu dumu yake cikin dukiyar marayu yana abin da ya ga dama baka ba shawara ba kuma yau sai gashi ya zo da sabon abu zai fito matarsa aure fa gyara ba bata shi ake ba kuma kana ce mai yayi daidai kana ba shi cewa ya haji ya haji wuta ku daya cikin zurfin wutar da aka sa ya tare da malam sadi ku fahimci maganar nan fa shi wannan bawan Allah aski ne zo masa ko maganar marayu da ake cewa marayu akwai shaida ai babu shaida cewa wani wani arziki da dukiyar wani eh. ni ba na son magana malam a ah, shi Allah ya hana ko ai ba so Allah shi Allah ya hana magana ce ta gaskiya malam ina je maka ranar da Allah Allah zai kama ka da wannan za ka faɗa ba to gaskiya ne malam wallahi ah. ka kanka Allah wato ya zo kike ne ya haji ya haji ya zo ya dan ya baka ka sami ke kullum kake mu ma nan ba ma sanin me yaya ake sai ka tare shi akan hanyar wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ki dawo kuma malam Allah kiyaye alquran wallahi ne ga yin gaskiya muke yi duk inda ka ga mun zauna a nan ba ma san yi zaman da za a ce mun ba ka wani ko mun zaki wani gaskiya ne mun ka kana ne ba ka ba ta mana gaskiya ne yanzu abin da na fahimta da majalisar nan majalisa ce ta majalisa ce ta kashi majalisa ce ta ba a so a ci gaba ba abin da ya ba da ma suna da niyyar ba da wala ba ba masu da hawa ba masu ai wannan ba zan bayar ba ba zan bayar ba ba zan bayar ba ko ce da kin gaskiya ba sai ba wata sadaki da mutu gaskiya sai ka yi ta a kasa ya ta da da gaskiya ta ta da a a lahira ba mu a abun bai yi daɗi ba hakika duk wanda ya ji wannan zance dole ne ita tausaya amma kuma ka yi haƙuri a sha'ani komai mai wucewa Allah sarki ruwan sabu wannan shi ya ƙara tabbatar min da cikin hankalinki ko ki sa abin da kike yin ta ya ga in sani ina fatan dai kina sanar da irin da kalar da mahaifina da kuɗin wannan shi ya saka ma nake jin kunyar zuwa gidan ku domin gaishe da hajjia kwantar da hankali in dai akan wannan ne wallahi sai dai rana ɗaya ba na damuwa domin duk abin da Allah ya karanta min ba shi ya faru kuma ta bangaren hajiya ta ma ba ta taɓa tara hankalin shi akan wani wato kamar da kika ce zumuncin yana nan tsakanin mahaifa da ko kuma danginmu da naki ni ma zan iya cewa zumunci na da naki yana wannan shi yasa ma da kusa mu kalla ƙwallon soyayya tsakanin da ke domin zumuncin da ƙara ƙarfi wannan ba na abin duk ba ne kawai ya so ne amince da ke zama ɗaya daga cikin sabon saurayi a masarai gaban mutane amma ba ji da wani wallahi ni kaina uku ban ji daɗi ba idan lokacin da ya shi a biyu gida sai jin kunya duk ta kama ne. ni <laughs> ai jin ku nake domin kuwa abinda mutumin nan ya mana abinda mutumin nan ya mana ki duba yadda mutumin nan ya hau gadon mai kaɗai kai har yau abin nan ne ne mun ciwo inna lillahi wa inna Halifa Usman me yasa ba ka jin magana ne? Ban ce tuntuni ka fitar da wannan zancen daga zuciyar ba ne? Eh? Abin da za ki duba. Babu wanda baba ya yadda da shi ɗari bisa ɗari kan mutum. Idan ka mana amanasa, ko yadda da shi amma daga ƙarshe mutumin da ya zo ya cuce mu. wallahi ko kusa ba na damuwa domin dai abin da mutum ya yi alheri ko shan kansa kuma daga duniya zai fara gaskiya malam haruna ya rinka wa ‘yata duka duk cikin ta kuje sai ka ce ta yi dambe da damuta saboda Allah kuma a kan ta ki ba da goyon baya ya ci dukiyar marayun nan. Ni kai na gogo wallahi ban yi tsammanin cewa malam haruna zai yi min haka ba tunda yadda alhaji ya ɗauke shi tamkar dan uwansa wanda suka fito ciki daya ba taba tsammanin zai ci amanarsa ba daman duk shine ummul aba'isin abin da ya janyo mana haka dan na ki yarda ya zauna ya ci dukiyar marayun nan duk shine dan kokarin tsana ya dora mana akai amma babu komai to gogo Zainabu mu za mu koma da ya riga ya yi. Za ku tafi mm. ya ba ku an ji eh. to ku kai da gida to ku kai da gida Don mm-hmm. Allah ku rinka kewayawa muna gaisawa. Ku rinka ku ai nan ai ta ga shira ba so bayan wannan ma wani shagon bayan na bude wani shagon kai ma ta gal an jefa ka ni kai rayuwa da ka Allah ya rufa su Allah ya rufa su Allah ya dora ka kan mutanka assalamu alaikum da lafiya ne to lafiya nan, na zo ne akan maganar da ka daɗe da saninta amma wannan yaro ka cika tsoron gida wani wace irin magana ce ko ladabi ba shi wannan bai harbe ka ba look malam ba ruwanka kada ka ƙara yi min katsalandan a cikin na ka fi ƙara samun baki shikenan shikenan malam yanzu muke a na zo ne akan dukiyar da ka daɗe da yin game da mu a ciki na a shaida mun baka da kunya usman a shaida mun baka da kunya ka zo ka dubi ka mata ka gabana ka yi magana wai abin da duke uban ku bari to wai shi ma nan uban naku ya bari ni nan uban naku ma ya bari kuna ƙananan ku ni ya cin ku ni da shan ku ni da kudin makaranta ku in ji fatan da ku amma ku zo min da wannan zance sanin kowa ne dukiyar ubanmu ta fi ƙarfin a ce na ya bari domin duk kantinan da ke takama da su da kuɗin uwan maka buɗe su muna da wannan labarin abin da wannan su bayi bane duk kowa ya shiga nawa kunya in je ina rayu in je ina rayu zan shiga da wannan tsarin kuma kai ina so in tabbatar maka duk da kantinan na cin amana taka da ka handami baka fi ƙarfin hukuma ba sai da yanzu alheri ka kuma kunya yaro ni na ma rasa wani wani ne ba yaron nan bane ismail shi ne kawai da kara da hanya ba wani yanki ba yanzu ni kawai da nake gani za a yi shi ne a samu wanda shafsu ya fi so shafsu ina sun yadda za a yi kawai abin da nake so ku kawo kuɗi kamar dubu ashirin a jiya da sun kawai ba wani abu shi nake kuma nake so kullum in ka amsa Allah dan daɗi sai na ji nailum kamar a gidan aljanna na kwanta sai na ji daɗi tafi da biyayya ba ta kyamar kowa ai na biyo halinki na koya za na ji daɗi lokaci ya da aka dan iska yaran nan shi sai ka zo da karamar yarinya haba kai da rikta ya shiga mata a su ma ke yake yawa ne kamar ya me nake yawo to ya ci aji ba kun gane shi ba na ta da lokuwa a kan miran kurita eh look fara sarara kuma ta zuwa za wuce kwasa ta doke ki na zo mun ina ruwanka da ma kai da ta buka da ta kura na wasa da ta da kyau gidan nan ba wajen zuwa ka ka ƙara ganin ka a nan ba don kuma ka ƙara zuwa duk abin da ya fara kana ji yayin da gidan ka bai ɓaci kuma duk abin da ya same ka ake kuka da kowa bai kuka da kana ji na amma yanzu ku da ya rai da baki bai kamata a ce hankali kuma ya kushe ku da suna mutum mana yara kuma ka taso tare da shi kuma sannan ni zan yi da wannan wani ma ko oh, wani ne mana ina mai tabbatar maka mutunci da ni da kai kake tunanin sa kai da wani naka ma kake tunanin domin irin rashin mutunci da ba mu ke kafa mana ya ishe mu me zai sa dai ne ina tunanin wani mutum a nan a gani da lafi zai kare ku bari ga maka wata magana zumunci da ni da kai da wani naka shi saboda rashin mutunci da mahaifinki ya ba ba na mai saboda ka ƙara zuwa da kuma ka gane idan kuma ƙara zuwa da kuma ya riga na dama rakarin ya yi mai kyau suna ba shi ka in kai da wannan magana da ya samu yawancin da ke tsakanin ni da tsarin da na haka mai ra'ayi na al'amura

taimaki cikin samayin da suke zuwa wajen ki a yanzu ba da ke so akwai wani magana ne ke kawai da ko mai amfanin ba za ki gaya min ba hmm? ni ba mahaifiyar ki ce idan kin koya mu kuma ya za ki je ki gaya ni ne abokin ki ko ni ne wallahi wani ya shi aiki da ke so sha'ani kin tabbata an shi ki ne ji sha ɗaki na ba san wanda ya yi ba shi kenan to nawa ce kudin safi naira dubu talatin da